من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أقوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا وعلى قديا da ya haɗa mu a wannan yammaci na talata tara ga watan tara wato ramadan kenan shekara 440 bayan hijira wanda kuma ya daidai da sha hudu ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha tara daga nan masallaci jami'ar abubakar ta fawa a nan bauchi muke ci gaba da karatun alkur'ani a cikin suratul tauba sura ta tara a cikin alkur'ani za mu tashi a aya ta arba'in da shida don allah ya so haka ne da aka ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <clears throat> ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن <clears throat> ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا قبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين الظالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة Allah maɗaukakin sarki ya ce inda a ce sun so fitar da sun shirya wa fitar tanadi walakin kari Allahun bi'atahum amma sai dai Allah ya ƙi fitar tasu Allah ya ƙi zaburarsu tare da muminai su fita fa sabbatahum don haka sai Allah ya nauya ya jikunansu sai ya zaunar da su a gida wakila sai aka ce da su a kaddara hukudu ma alqaidin ku zauna tare da masu zaman gida law faraju fikum abin da yasa aka hana su damar fita tare da ku shine inda sun fitan tare da ku ma dukun illa kabala da ba abin da suka ƙara muku in ban da barna wala auzaru khilalakum kuma da sun rika kai kawo a tsakaninku da gaggawa ya yabghuna kumul fitna suna neman kawo fitina da ruruta ta a tsakaninku wa fikum sama'una lahum alhali Allah ya san a cikin ku akwai masu sauraron su wallahu alimun bi Allah kuwa masani ne ga azzalumai idan ba ku manta ba wannan sura sura ce ta tsoron filili wadda ta hada da tsoron filili na kowane bangare na mutane ta yi tsoron filili dangane da mushrikai da sun ta fara masu bautar gunki ta yi tonon sirili dangane da ma'abota littafi ahlul kitabi sannan yanzu kuma a wannan gaba ta fara bayyana tonon sirili dangane da munafukai musulmi na ƙarya ke waɗanda suke cewa sun yi imani da baka amma roman baka ne kawai ba su yi imani ba da gaske a cikin zukatansu kullum himmarsu da ƙoƙarinsu shine su ga sun kawo matsala da cikas da taskaro a harkar tafiyar addini surusa addini surusa masu son yin addini duk abin da ya kawo ci gaba da nagarta da ɗaukaka da addini da mabiyansa yana ɓata musu rai yana bakanta musu duk abin da ya kawo tarnaki da rashin nasara da kuma matsala a harkar tafiyar addini da shi gabansa da mabiyansa wannan abin ne abin farin ciki a gare su duk abin da ya kawo ci gaba shine abin da yake bakanta musu abin da ya kawo matsala shine abin da ke faranta musu to shine daga nan wurin za mu yi ta jin ayoyi da za su yi ta yin magana akan munafukai da waɗanda suka bi su kamar yadda muka ce surar za ta yi magana a kan wannan gaba lokacin da aka tafi yakin tabuka wanda shine yakin da ya fi kowanne wahala cikin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya jagoranta da kansa yakin tabuka kuma an yi shi ne shekara ta tara bayan hijira wanda saura ma shekara ɗaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ban kwana da duniya lokacin musulunci ya kai yana cin yana ya kai ganiyar musulunci ya haɓaka sahabbai sun yi yawa to amma kuma munafukai kuma su ma sun yi yawa waɗannan munafukan su suka fi kawo wa annabi sallallahu alaihi wasallam ciwon kai a harkar ta da'awa yayin da yake kokarin warware matsalar waje su kuma suna ka masa tarnaki a cikin gida kullum kokarin su shine duk abin da yake yi su rika rusawa daga karkashin ƙasa wannan su ne munafukai to in aka zo zuwa yaki tunda da yawa daga cikin munafikan nan annabi sallallahu alaihi wasallam bai san su ba wato a ɗaiɗaikun su a fuska da yawa daga cikin su bai san su ba Allah madaukin sarki ya ga dama a cikin kaddararsa ya sa suna zaune a cikin musulmi suna sallah tare da su amma kuma duk abin da suke Allah sai dai rinka tonon asirin su daga lokaci zuwa lokaci amma Allah bai kawo lit din su ya bada annabi ba sallallahu alaihi wasallama sai dai kaɗan kaɗan in mutum ya aikata wata ta'asar ta'asar ta bayyana shi idan aya ta ce za ka ga irinsu sun yi kaza da kaza da aka suke bayyana kansu ba shi waɗannan ayoyi shine za mu rinka jin yadda Allah ke faɗan ga abin da suke ga abin da suke sai su zo su yi sai ya bayyana a shewa da mamuna ne akwai lokacin da daga baya annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya bayyana masa su gaba ɗaya sai aka ce da shi me yasa ba za ka yaƙe su ka kashe su ba yake ba zan taɓa su ba saboda in na taɓa su waɗanda suke waje da su ce ashe yana kashe 'yan gida to sai aka bar su su ta kawo tallakin su Allah kuma ba zai sa abin da suke yi ya hana ci gaban addini ba an fahimta ko to shine Allah madaukin sarki ke cewa lokacin da aka zo tafiya yakin tabuka ai Allah ya ce mana su waɗannan mutane har sai an je an dawo tunda in an tafi lauka na araban Faridan wa safaran fasidan ta ba'uka da ce sun ga wani abu na samun kuɗi ne da samun ganima a nan kusa da sun je Shi Allah ya ce amma wata ya yahlibu na bila in an je Allah za su ta rantsewa na tare da nama a kullum. dama ce ba mu samu ba inda mun samu hali da mun fita tare da ku to shine nan Allah yake cewa da aka je ba su je tare da ku ba walau aradul khuruja la a'addu lahu udda da gangan suka ki tafiya domin inda sun so yin tafiyar Aida sun yi wa tafiyar tanadi kamar yadda mu'minai suka yi tanadi tun a farko shine la a'addu lahu udda ay la wa la lil khuruj ma'a da sun yi duk abin da ya kamata a ce tanadi da tsimi da dabara ka nemi abin hawa ka nemi kudin guziri ka nemi kayan makami ka nemi wane ne sannan kuma ka shirya abin da zai sa a ce an ganka da jini a cika tara da shirin za ta tafi duk wanda yake da shirin yin tafiya ai za a ga yana shirye-shirye da tanaje tanaje saboda tafiyarsa Allah ce su ba a ga sun yi wannan ba ya nuna cewa uzurin da suke kawa na ƙarya ne kenan walakin kariha Allahu bi'atahu sai Allah ya ce dama Allah bai so su fita ba ai walakin kariha Allahu khurujahum ma'a dama Allah ya ki baya so su fita tare da kai fasabbaqahum bimana askala alaihim alkhuruj wa akharahum sai Allah ya jinkirta su sai ya nauya sai ya nauya ya musu jikuna sai suka ji kasala sai suka ce kai ba za su iya zuwa ba kuma suna jin tsoro dama Allah ne ya sanya musu wannan a kaddararsa don kar su samu daman fita wakila kuma aka ce da su a magana irin ta kaddara dama a rubuce an rubuta cewa uku in ruma alfa'idin kukan ku zauna tare da masu zaman gida ku zauna tare da mata da yara a gida da guragu da makafi ba za ku fita ba duk lafiyar ku saboda in kun je ma matsala za ku kawo sai Allah ya ce rashin zuwan su fi muku alheri domin lau jufi fikum inda sun fita tare da ku ma zadukum illa kabala ai ma zadukum illa fasada da ba abin da za su kara muku sai barna da kawo matsala da cikas wala auda'u khilalakum ay wala asra'u mashyahum fi ma bainakum wa fi sukufikum yabghunakum alfitna ay wato yamshuna bin namimati bainakum li yuqi'u al wal baghda'a fi ma bainakum Allah shi da a ce sun tafi tare da ku da sun kawo barna kuma da sai sun rika kai kawo da sauri a tsakaninku su je wurin wannan su je wurin wancan suna kawo maganganun da za su kawo farraka ai wani a can baya zagin ka yake ai wani kullum magana za ki faɗa a kansa su rika kawo barna su rika kawo faci su rika kawo wato annamimanci da gaba a tsakanin muminai abinda ba a yi ba su ce an yi abinda aka yi na alheri su ki faɗa abin da aka yi na kuskure kuma su mai da shi laifi su rika faɗa cewa da Shi ne ya bugu na kumul fitna bi ma'ana wato yan shuru na fima bai da kumul namima suna watsa an annamimanci a tsakanin ku wa fikum na lahum Allah kuma ya san a tsakanin ku akwai wanda zai saurare su saboda wasu ba a san su ba akwai wanda suke da son jin taɗi ana zuwa an faɗi taɗi an annamimanci ya buɗe kunnen sai saurara wani ma a faɗa shi ya sa Allah ya hana su fita saboda in aka bar su suka fitan za su jawo su ta yin magana waɗansu ku kuma sun cika son sauraron magana duk ƙananan maganar aka kawo sai sun ɗauka Shi shine wafikun fikum na lahum ai wa fikum man yastami'u ila kalamihim wa hadithihim akwai wanda zai saurare su wallahu alimun bil Allah kuwa masani ne ga azzalumai a cikin wannan ayar ne ɗaya daga cikin ayoyin nan da suke nuna wato nisan ilimin Allah da Allah maɗaukacin sarki shine guwayi ga misali a wajen sani ya wuce duk yadda kake tsammani wajen kere kowa a sani Allah ya san abin da suka faru a baya da abubuwan da suka faru a gaba da abubuwan da ba su faru ba kuma ba za su taɓa faruwa ba har abada amma inda za su faru yaya za su faru Allah ya san wannan shine alima ma wa ma yakunu wa ma lam yakun law kana kaifa yakunu a cikin wannan ayar Allah ya ce ya hana su fita ba za su fita ba don haka ba su fitan ba ai har aka je aka dawo tunda an riga an ya zama fas ai abin da ya faru jiya ba zai taba yiwa ya koma gobe ba abin da ya wuce aje ya wuce kenan sai Allah ya ce cewa ajiyan nan ba su fita tare da ku ba Allah ne ya hana su fita amma inda dalili ya sa sun fita ga kabu kaza da abu kaza da abu kaza ne zai faru sun fitan ne za su fitan ne jiya ba za ta taɓa maimaituwa ba amma Allah ce inda jiya za ta maimaituwa da abu kaza ne zai faru wannan shine ilimin Allah na sanin abin da bai faru ba kuma ba zai faru ba inda zai faru yaya zai faru shine cewar da yayi law kharaju fikum ma zadukum illa kabala inda sun fita tare da kuma da an samu matsala to wannan shine ilimin Allah na sanin wato kwakwaf a kan komi a kan irin wannan ne Allah maɗaukacin sarki yake cewa dangane da mushrikai walau tara idh wuqifu ala an-nar fa qalu ya laitana nuraddu wa la nukadiba bi ayati rabbina wa nakuna min al-mu'minin bal bada lahum ta kanu yukhuna min qabl wa law ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakadibun Allah ce in aka je ranar kiyama aka jera kafirai a gaban wuta aka jera su sun yi safu. kafin a ingiza su su shiga sai a tambaye su a ce to yaya sai su ce ya ubangijin mu kamar da mu duniya mun rantse da Allah in muka zo duniya za mu yi imani to shine Allah ke cewa ƙarya suke inda za a dawo da su duniyan ma da kafirci za su sake za a dawo da su ne ai har abada Allah cin mutum ya mutu ya mutu ba zai dawo ba to shine Allah yake cewa duk wanda ka ganshi yayi kafirci a nan duniya yake yi imani inda za a je lahira ya ga wutar da gaske ya ce a dawo da shi in dai zai sake duk iskar duniya wallahi ya sake kafirci shi yasa Allah in yayi azaba azabar ta ita ce karshen adalci wannan ita ce amsar da na bawa wani wanda yake aqidar isaizm wanda shi bai yarda da Allah ba bai yarda da addini ba gaba daya yake cewa abin da ya sa bai yarda da musulmi ne ya yi ya ce abin da ya sa ya bar musulunci shi ne saboda yana gani Allah ya yi zalunci a cikin alkur'ani ya ga zalunci Allah ya ce wanda ya kafirci zai sashi a wuta khalidi na fiha abada zai dawama a ciki har abada wannan abin zalunci ne ta yaya za a sa mutum ya dawwama har abada alhali kafircin da ya yi a nan duniya shekara 60-70 ne kawai me yasa ba za a sa shi a wuce shekara 60-70 ba sai a kashe shi sai ya bata sai zama an gama kona shi gwargwadon laifin da ya yi sai ce wannan punishment din bai zama proportionate da azabar ba sai na ce masa to ga amsa a wurin Allah laifin mutum da ya na kafirci din nan a wurin Allah na har abada ne saboda Allah ya ba shi dama a shekara saba'in inda ka faɗa sai Allah ya gane cewa har abada ma in ya ci gaba da zama kafirci zai ci gaba da yi dalili a kai shi ne in ka duba ƙur'ani za ka ga cewa ko da an kai shi wuta ya ce ya tuba da za a sake dawo da shi duniya sai ya sake kafircin don a madadin wanda dama zai zo ya yi ko da an dawo shine ake ci gaba da masara abada Zama an fahimta saboda ilimin Allah ne ya san duk wanda ya mutu da kafirci to har abada ma kafircin zai yi shi yasa in aka je wuta za a yi ta zama har abada Zama an fahimta wanda ko yayi imani inda za a sake dawo koyaushe zai ci gaba da imani har abada shi yasa shi ma in ya shiga aljanna shi ma zai zauna har abada an fahimta ko me يا ya ce لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالله ta ibtaghawul fitna Allah yace haƙiƙa sun nemi fitina min qablu tun ada wa qallabu laka umura kuma sun jujjuya maka al'amura hatta ja alhaku har sai da gaskiya ta zo wa zahara amrullah kuma al'amarin Allah ya bayyana ya ɗaukaka shine addini wa hum kari'un alhali su suna ƙin haka Allah yake cewa su waɗannan munafukai tun a farko dama fitina suka nema shi yasa suka shigo addini lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira ya dawo madina ya zo Allah ya bashi ɗaukaka duk mutanen garin madina kowa ya mika wuya an yi imani sai waɗansu daga cikin mushrikai suka ga idan suka yi imani akwai matsala in ba su yi imani ba ma akwai matsala ga duk manya-manyan gari jama'ar su waɗanda ake harkoki da su sun musulunta su ko ba sa so su musulunta idan ba su musulunta ba akwai alheri da yawa na harkoki na yau da kullum da ba za a dama tare da su ba kuma yanzu tun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya karɓi jagoranci spiritually da kuma temporarily dukkan bangarori na rayuwa da abin da ya shafi harkar wato addini da abin da ya shafi harka ta rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne shugaba sai suka ba za a dama tare da su ba kaga in suka tsaya a kafirci akwai matsala ke in suka shiga imani kuma akwai matsala don su ba su gama yarda ba yarda ba qulubuhum kenan zukatansu suna da shakka akan gaskiyar addini kuma akwai abubuwa da yawa da suke so su yi wanda addini zai iya hana su sai suka shirya kashin shi wannan abdullahi ibn ubay ibn salul suka ce mu je mu ce mun yi imani mana amma na gangan ba na gaske ba duk harkoki na addini an zo a rika zuwa tare da mu amma in wurare na hadari sun zo kar a je tare da mu wurin yaki wurin waye da zai iya sa a mutu kar mu je mu dan samu dama mu wasu amma harkoki na yau da kullum na sallah da sauransu sai muna nan a yi tare da mu zo kalmar shahada mu faɗa in an zo raba zakka mu zo layi a gaba saboda a raba tare da mu mu rika dan samun amfanin matsala kuma muna kauce maka ne Allah ke cewa tun a farkon shigar su dama sun nemi fitina ne shine laqad bitagawul fitna لما لا لقد حرصوا على الإفساد بتفريق كلمة Tun a farko dama أفرقوا so sun shigo ne domin su raba kan muminai su kuma karya lagonsu to shine Allah yake cewa wa qallabu lakal umura ai wa sharafu laka al'umura hatta ja'a nasrullahi wal fath har zuwa lokacin da nasarar Allah da ɗaukakar addini ta zo suka ga addini ya samu ya ci gaba duk da yanda ba sa so din wa zahara amrullahi kenan al'amarin Allah ya bayyana wa hum karihun alhali su suna kin haka kin su ba zai hana Allah ya yi abin da yake so ba abin da suke so kuma Allah ba dole ya biya musu ba shine Allah ya ce wa minhum man yaqulu wa la taftini daya daga cikin hanyar da za ka gane su shine in suka zo neman uzuri kan in za a je yaƙi akwai wanda za ka je yana cewa daga cikin su zalli, ka bani izini in zauna a gida kar in fita kar a je yaƙin yadda ni wala taftini kar ka fitine ni ala Allah ya ce kash fil fitnati to a cikin fitinar suka fada da ba su fitan ba wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin kuma ai tabbat jahannama ita ce mai kewayewa ga kafirai muhammad ibn ishaq shekul magazi ya rawaito kamar yadda kuma abdullahi bin abbas da wasu daga cikin almajiransa mujahid da sauransu suka ce wannan aya ta sauka ne dangane da wani cikin manyan munafukai da ake ce masa aljaddu ibn qais wanda ya zo annabi sallallahu alaihi wasallama yana kokarin shirya rundunar da za a tafi yakin tabuka ka san kowa in ya zo annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya bashi dama ya ce fa idza sta'danuka li ba'd sha'nihim in sun nemi izinin ka fa adan liman shi ita minhum ka bada izini ma wanda kaga dama wastaghfir lahumullah ka nemi Allah ya yafe musu to kowa ya zo mumine da su rika zuwa wani ma in bai samu damar da zai je ba in annabi ya hana shi zuwa in ana screening za ga ya juya yana kuka kamar yadda zamu ji a can gaba tawallaw wa a'yunuhum tafizu min ad-dam za ga sun juya idan su suna kwararar da hawaye hazanan Allah ya ji ma yunfiqun suna bakin cikin cewa ba su samu abin da za su ciyar su tafi ba to amma akwai kuma munafukai su ne waɗanda wannan zai zai ce ni ma na yi imani amma ba zan samu daman zuwa ba saboda ina da matsala kaza ya rasulullah akwai matsala a gida ba na jin daɗin jikin matata ba lafiya ‘ya'yana ba har kowa zai zai kawo irin tasa ƙarya na yana jin su to shine Allah yake cewa cikin tonon asirin da yake musu Allah ya ce akwai wanda in ya zo uzurin da zai kawo maka za ka ji ya ce maka izalli wala taftini ka bani izini in fita kar sa in fitinu wannan aljad ibnu qais kowa yana kawo irin nasa uzurin ko da ya zo sai cewa nabi sallallahu alaihi wasallam inni la asbiru ala banati bani al-ahmad kaga za a je tabukan nan waɗannan shafin mutane ne jajajur kuma akwai mata na samu labari ni kuma ido na ido mata matsala yanzu mun musulunta an samu mun dawo mutanen kirki ka je ka kai ni cikin mata ana yaƙi ana neman yardan Allah ni kuma a samu matsala saboda ni in dai na ga mata akwai akwai matsala ba ka karka ma bar ni ma in je kawai ya rasu lallai! <laughs> shi kuma irin nasa udurin kenan kunjan mara kunya kenan kowa da irin abin da yake so idan ni ba ni dama in zauna a gida wala tafsini karka fitini imani na in kamar me naje zaka jarrabi imani na ne shine Allah ce ala kash fil fitnati zakazu ai sun fada a cikin fitina ne wace irin fitina sun ki fita sai suka fada a fitinar rashin fitan yasa suka fada a cikin fitinar ƙarya Ya sa kuma suka fada a cikin fitinar munafunci wanda ita ce fitinar da tafi fitinar da yake jin tsoron ya dama kuma ƙarya ce wasu suka ce a ma'anarsa shine alatin fitinar ta tsatsu ya ce kar a fita da shi saboda yana da tsoron matsalan mata in aka tafi aka bar shi da matan su na gida kuma fa shine Allah yake tuntuɓe sun saka ku in aka bar shi ma cikin wata fitinar yake wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin magana ba za ka taɓa iya gamsar da irin waɗannan mutane ba sai dai jahannama ce kawai za ta isar da su ka bar su kawai da Allah Allah ne zai sa jihar jahannama ta kewaye su ta taɓa ta ko ta ina ta taɓa sama ta taɓa ƙasa ta taɓa gefe ta taɓa bayansu ta taɓa innaha tattari'u alal al da har cikin zuciyarsu sai ta shiga ta ƙona an fahimta ko to shi ne Allah ya ce jahannama ce ko za ta kewaye su ta ko ta ina har a ji su sun yi shiru a ce musu hawa fiha wala tukallimu ku rufe mun baki kar ku sake magana amma in dai ka bar su a nan duniya to bakin su ba zai yi shiru ba kowa da irin tasa magana me Allah yake a gaba in tusibka حسنة tatuhum وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون تلقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا دونه ولا يأتون الصلاة ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون ولا ينفقون إلا وهم كارهون الله يبارك لنا إن تصيبك حسنة تسؤهم ubangiji madaukakin sarki ya ce idan wani abu mai kyau ya same ka sai ya faɗanta musu rai wa in tusibuka musibatun yaqulu qad akhadna amrana min qabl idan kuma wata musiba jarabawa ta same ka sai ta ji su suna cewa ai mu kan tuntuni muka riga muka riki al'amarin mu wa yatawallaw wa hum farihun sai su juya suna cikin farin ciki akan wani musiba ta same ka ka ce lan yusibana illa ma kataba Allahu lana mu ai ba abin da zai same mu face abin da Allah dama ya rubuta a kanmu huwa maulana ubangijin mu shine majibincin al'amarinmu wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun kuma ga Allah ne muminai ya wajaba su dogara قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين إلا إحدى الحسنيين Allah maɗaukacin sarki ya ce a tambaye su shin wai kukan ai ba komi kuke jira ba menene kuke jira ne dangane da mu wanda ya wuce ɗayan kyawawa guda biyu wa nahnu natarabbasu bikum mu ma ai muna jira dangane da ku abubuwa biyu sune an yusibakum Allahu bi azabin min indihi ko dai Allah ya auka muku da azaba daga gare shi au bi aidina ko kuma Allah ya auka muku da azaba ta hannunmu <clears throat> fa tarabbasu don ku ci gaba da jiran mu inna ma akun mutarabbisun mu ma muna tare da ku mu ma muna jiran ku kowa ya jira juna in amsiku taw'an aw karha kashe da su ku ciyar da dukiyar ku ko cikin dadin rai ko cikin rashin daɗin rai lan yi taqabbala minkum ba daya da za a karɓa muku innakum kuntum qauman fasiqin saboda ku kun kasance mutane ne fasikai wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum ba kuma ya hana a karba musu ciyarwar su ba illa annahum kafaru billah sai dai saboda su sun yi kafirci da Allah wa bi rasulihi kuma sun kafirce wa manzonsa wala ya'tuna salata illa wa hum kusala kuma ba ta zuwa ga sallah sai dai alhali suna cikin kasala wala yumsikuna illa wa hum karihun kuma ba sa ciyar da dukiyarsu sai dai a cikin ransu suna kin haka ubangiji yana ci gaba da tonon asirin munafukai yana cewa duk abin da yake mai kyau in ya same ka kai da mabiyanka to yana bakanta musu rai in kuma mummuna ne ya same ka yana faranta musu rai wannan shine ɗaya daga cikin halayen munafukai shine abu mai kyau da zai samu muminai ba sa so abu mai kyau da zai samu addini yana bakanta musu amma duk abu da zai zama matsala ce ga addini ko ga mabiya addini to wannan shi kuma a nan ne suke jin daɗi a nan ne suke farin ciki shine Allah yake cewa in musiba ta same ka kamar in an je yaƙi, sai aka yi rashin nasara aka yi galaba a akan mumine aka kashe waɗansu aka rasa dukiya sai su ce kad akadna amrana min qablu sai su ce ai mu kan kad ihtarazna wa min mutaba'atihi min qabl sai su ce ai mu tun a baya dama mun riga mun wato mun riga mun yi kaffa kaffa dama mu shiga gaba ɗaya ba dama da kafa ɗaya muka shiga don aka wannan matsalar da ta samu sai gashi mu bata same mu ba inda a ce mun je yanzu kaga da an auka da mu kenan shine kar akadna amrana min qabl mutum a farko ma dama mun riki al'amarin mu mun kula yanzu ga shi ne sun je an kashe su ne sun rasa dukiyar su ne sun rasa abu kaza inda sun yi irin namu lau a ba'una ma kutilu da sun bi mu ba kashe su ba ofan su shine ma'anar kar akadna na min qabl wa yatawallaw wa hum farihun ay wa yatawallaw wa yu'ridu wa hum masrurun sai su juya baya suna cikin farin ciki akan cewa matsala ba ta same su ba amma matsala ta samu mu'minai shi na Allah ya ce kul lan bana illa ma kataba Allahu lana kace da su matakin da kuka dauka da mu ba mu dauka ba ba shine yasa muka samu matsala ba saboda Allah da ba haka ya rubuta ni idan mutuwa ta zo kamar da Allah ya faɗa a cikin wata surar لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم a اجدا كوشي wanda aka rubuta wa za su mutu da sai su mutu ko a gida duk wanda ka ga mutu sa ya kare ne duk wanda ka ga ya rasa wata dukiya lokaci ne yayi kaddara ce ta hau kansa kuma dole sai abin ya Ba to ne ma'anar lan yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana mu ga Allah muka dogara saboda shine majibincin al'amarin mu wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun dukkan mu'mine ga Allah ne za su dogara kul hal tarabbasuna bina Allah yace ka tambaye su shin ai kukan ai hal tantaziruna bina bai kuke jira ne tare da mu illa ihdal husnayn ba komai bane sai dai tayan biyu masu kyau shine imma nasr wa imma shahada ko dai in mun ko dai in mun je mu yi nasara a ku, mu mu kashe ku mu samu dukiya mu samu ɗaukaka ko kuma ku ku kashe mu na ma ba mu yi asara ba mun yi shahada ne wala banna ladina qutilu fi sabilillahi amwata to ka wace ce a cikin asara ba asara ko daya ciki ko mu ci nasara mu ɗaukaka ko ku ci nasara mu je aljanna to ne a cikin asara wa nahnu natarabbasu bikum mu ma muna jiran muku mu ko muna jiran muku ko kuma matsala ɗayan biyu kuna ku ba nasara a ciki ko guda ɗaya shine ko dai ku samu nasara a kan mu sai zama faɗan daga baya Allah zai karɓa ya ƙona ku shine yu'azibukumullahu shine Allah ya kama ku ya musu azaba min indihi kenan daga gare shi au bi aidina ko kuma ya sa mun muci nasara kan ku sai zama muka muku azaba to wanne ne dai wanda ku a wurin ku a riba ce babu riba a cikin ko daya wa tarabbasu ay fantabiru ku jira inna ma akum mutarabbisun mu muna nan tare da ku muna jira kul amsiku taw'an aw karha Allah yace ku munafikai ku ci gaba da ciyarwa ko kuna so ko ba ku so lan taqabbala minkum Allah ba zai karba ba duk abin da kuke yi na sadaka abin da kuke ciyarwa kuna ta bayarwa an hanci a kawo kuɗin masallaci ku kawo a kawo kuɗin addini ku kawo amma ba saboda Allah kuke ba kuna rusa addini ta karkashin ƙasa Allah ya ce dole ku ku bayar tunda an faɗa in ba ku bayar ba mutane za su yi ba ku da imani za a zage ku ba shi dole kun bayar shine shine karhan tawar kuma shine ku ji da daɗin ranku kuna so ku bayar tun ku bayar amma duk a banza kuka ba za a karɓa ba saboda innakum kuntum qauman fasiqin da min ku fasikai ne to me yasa ba a karɓa musu ba alhalin sun bayar Allah ce ma hum an tuqbala minhum nafaqatun illa annahum kafaru billah rashin imani shi ya jawo duk wanda bai da imani to ba za a karɓa masa duk abin da yake bana aiki Allah bai abuwa uku ne da suke hana mutum zai yi ta kashe sa amma Allah ba zai masa amfani ba na ɗaya kafirci kafaru billahi wa rasuli in mutum bai da imani to duk abin da yayi Allah ba zai karɓa ba abu na biyu shine kin yin sallah sallah irin ta gaskiya shi ne mutum ya sallah irin ta munafikai innal munafiqina yusadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala suna zuwa cikin sallah ne tare da kasala su yi wata ba za su yi wata ba kasala ce in sun zo yin ta su yi ta gab gab gab kasala ce in sun zo yin ta su yi ta hankalin su yana wani wuri ana cikin sallah amma su ba san ana yi ba wannan duk kasala ce to Allah ya ce wannan ma yana sa in ka ba da kuɗi na sadaka amfanin sadakar ka ba zai maka amfani ba wala yunfiquna illa wa hum karihun mutum yana bayarwa kuma baya so sai dai yana ji kamar dole ya bayar wannan ma ba za ta ba da wanda ya bayar ba tare da daɗin rai ba da wanda yana bayarwa amma kuma yana ba da kuɗi kuma baya sallah ko ya gina masallatai shi kuma ba zai yi sallah ba da kuma wanda shi kuma bai da imani zuciyarsa ta munafunci take to waɗannan dukkan su Allah madaukin sarki ce lan yutaqabbala minkum Allah ba zai karba musu ba Allah ya tsare mu fala tu tu'jibuka amwaluhum فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم نعم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة في الدنيا وتزهق أنفسهم وتزهق أنفسهم وهم كافرون نعم ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم وما هم منكم ولكن قوم يفرقون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم الله يكي kada dukiyoyinsu ko ‘ya'yansu su baka sha'awa inna ma yuridu Allahu li yu'azzibahum biha fil hayati dunya abinda Allah yake nufi shine ya azabtar da su da waɗannan abubuwan da suke alfahari da su ɗin tun a duniya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun kuma rayukansu su fita a zare rayukansu alhali suna kafirai wa yahlifuna billahi innahum laminkum kuma suna rarrantsewa da Allah cewa ai su suna cikinku wa ma hum minkum alhali a gaskiya ba ta cikinku walakinnahum qaumun yafraqun sai dai a gaskiyar al'amari su mutane ne kawai matsorata law yajiduna malja'an inda a ce suna samun wata mafaka au magharatin ko wasu koguna maɓoya au muddakalan ko wasu ramuka mashiga lawallau ilaihi da sun juya zuwa ga wannan maɓoyar ji yajma'un alhali suna gaggawa Allah yake cewa waɗannan mutane da suke cutar da addini ta hanyar munafunci kada dukiyoyinsu da 'ya'yansu su rika birge ka za ka ga suna da dukiya za ka ga suna da ɗaya kada su burge ka don wannan kada su baka sha'awa inda ma yuridu Allah li yu'adhibahum biha fil hayati dunya abinda Allah ke nufi shine ya azabtar da su da waɗannan dukiyoyin nasu da ɗayan nasu tun a duniya wa tazhafa anfusuhum wa hum kafirun alhali kuma rayukansu su fita suna kafirai abinda Allah yake nufi da su kenan duk wanda Allah ya masa mummunan nufi wannan ya shiga uku wa man Allahu fitnatahu falan tamlika lahu min Allahi shay'a ulaika alladhina lam Allahu an yutahhira qulubahum wanda duk Allah bai nufi ya tsarkake zukatan su ba wallahi sun shiga uku a ce Allah nufinsa shine sai ka mutu a kafiri ai wannan mutum ya gama abinda da ke sa Allah ya ɗauki irin wannan manufa akan mutum shine munafunci kuma wallahi jama'a munafunci abun tsoro ne akan dukkan mai imani duk mai imani ya rinka jin tsoron kada fa ya zama munafuki. duk masu imani na gaske ba sa yin garanti daga dara da imani su cewa ai da wasu ake yi a'a ka rika ji ta yi kai ma fa da kai ake yi sai ka rika jin tsoron abin da suke don karka fada duk mumine na gaskiya in ana magana akan munafukai sun fi razana sama da in ana magana akan kafirai jama'a ana fahimta saboda kafirci zai yi wahala a in ka shiga ka sani amma shedan yana iya sa ka je ka fada cikin aikin munafunci ta yi baka sani ba ta lalar shedan ga mutum ai tana da yawa ana fahimta ko shi yasa Umar dan Khattab Allah ya kare yarda gare shi ya rinka matsa wa Hudayfa ibn al-Yamani akan ya bashi list din da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi na munafukai yace ba zan baka ba ai sirri ne Annabi ya bani daga baya a ƙarshe ce to tun da ni ka kika ban na saba su don Allah ka gaya mun ni akwai suna na a ciki ku duba Umar dan Khattab lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo jera ɗan aljannan da ya faɗa mutum goma shine na uku ba da ya faɗi kansa sai faɗi Abubakar sai ya ce shi yace annabiyu fil janna wa Abubakar fil janna sai ya ce wa Umar fil janna sau nawa ne Annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce wa Umar kai ɗan aljanna ne sau nawa ne Umar zai zo annabi yana ba da labari a majalisar ta sai ce jiya na shiga aljanna ni da mala'ika Jibrilu sai daga wani gida ashe gidan Umar ne amma yau ga Umar yana jin tsoron wai a duba masa listin ko annabi ya faɗa hadda sunansa to mu yanzu mutum sai zauna ana magana a kan laifin kuka sai kamar ba da shi ake yi ba kar kai dan kana da imani ka rika jin tsoro shi yasa Allah ya ce ladina yutuna ma atawwa qulubuhum wajila kana bayarwa kana addini amma kana jin tsoro haka ake rayuwa jama'a an fahimta kada ka rinka jin garanti kai kawai duk abin da ake faɗa na laifi ba da kai ake yi ba a'a ba wannan addini shi yasa ake addu'ar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana ya Allah karka karkatar da zukatan mu bayan da ka shiryar da mu kenan shiryarwar ta Allah ce karkatarwa ma fa a hannun Allah yake duk wanda ya shiryu daga Allah ne wanda ya bata Allah in ya batar da kai ba wanda zai iya shiryar da kai to kaji Allah ya ce inna ma yuridu Allah li yu'adhibahum biha fid dunya abinda Allah yake so da waɗannan mutane shine su ci gajiyar dukiyar amma da ita Allah yake so musu azaba tun a duniya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun sai Allah zai musu azaba da ita a duniya shine ta hanyar in ana neman a bada sadaka dole munafiki ya a bayar ai saboda in bai bayar ba za a ce shi ba mumini bane shi kuma yana so a rika nuna shi ana ce shi mai imani ne kaga yana rata dukiyar a banza kuma ba amfani za ta yi ba ai an baka azaba da ita hanya ta biyu ita ce ga dukiyar amma baka jin daɗin ta tunda Allah ya gaya mana wannan wallahi duk munafiki dukiyarsa baya moranta direban da yake gidansa da kuku da boyin da ke gidansa wallahi sai su fi shi morar arzikin sai zama ga arzikin amma ba kwanciyar hankali baya iya bacci kullum sai ya yi allura kafin ya iya bacci yana fara bacci sai razana ya ta munanan mafarkai ya ta ganin abubuwa kuma ga kuɗin amma babu damar da za a ji daɗinsu mai amfanin kuɗi ba ji daɗinsa ba ga ƴaƴa amma ƴaƴan sun sangarce sun zama masa bala'i suna ta jira ya mutu Allah yana jira ya mutu ta zaka ku zo mun kafiruna ƴaƴansa ma suna jira ya mutu su ya bar musu wannan kuɗin duk wahala yana bata musu lokaci ne <clears throat> mai amfanin dukiyar kenan sai ka samu abin da duk yake na jin daɗi ga gida ga abubuwan hawa ga kuɗi a banki ga wane ne amma wallahi baya jin sakat a ransa kuma ba zai iya fitowa cikin jama'a ba ba a ganin sa da mutunci wannan shine tun a duniya an maka azaba da dukiya ai ma wanda bai da kuɗin akan yana da shi kuma bai ci moriyar dukiyar ba jama'a an fahimta wannan shine halin munafikai sannan kuma Allah yana nufin duk hakan kuma sai su mutu a kafirai wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun Allah ta raba mu da munafici Allah ya ce wa yahlifuna billahi innahum minkum? yana daga cikin halin su shine za su ta rantsewa kullum a ah, ai mu ne musulmi ai mu ma mutane ai ni ma na yi kaza kullum sai rin yana nuna abubuwan da yayi innahum minkum kenan wa ma hum minkum Allah ce a gaskiya ba tare da ku suke ba walakinnahum qaumun yafraqun ai walakinnahum qaumun yakhafun su matsorata ne kawai shine kamar yadda Allah ya ce yahtabuna kullu sayhatin alaihim duk wata bala'i duk wani bala'i in yazo suna tsoron kamar da su ake yi kullum cikin tsoro suke da fargaba law yajiduna malja'an da a ce za su samu wata mafaka shine malja asalin ma'anan malja anan shine hisnan ya hassanu na bihi da a akwai wata katanga ko wani garu ko wani gini da za su kuya a naɗe kar a gansu au Magaratin, magarat jam'i ne na maghar ko Magara wanda asalinsa shine Algar. ɗayan suna kenan na alkar kogo wanda ake iya shiga ciki a zauna a kuya shine Algar, shine alkar to jam'in magar shine Magara. an gane ko to da a ce akwai irin waɗannan koguna yau a hausa na gaza akan neman jam'in menene kogo sai da na kira wani farfesa a hausa na ce masa dan Allah menene saboda na san kogi jam'insa shine koguna to menene kuma jam'in kogo sai ce da ni ai da kogi da kogo duka jam'insa koguna kaga karatu sai ka koma ahalinsa ko ta wani bangare sai ka bincika hmm. Allah ya sa mu dace Allah ya ce da a ce akwai koguna da za su iya laɓewa a ciki da sun shiga au muddahala ko kuma wata mashiga shi kuma nan ana nufi rami bi ma'ana nafakan fil ardi da a ce akwai wani rami a cikin ƙasa da za su shiga su laɓe su kuya da sun shiga kenan duk inda suka samu makoya da za su kuya saboda kada fitina ta same su lawallau ilaihi wa hum yajma'un ay wa hum yusri'un da sun je suna gaggawa don samu su shiga amma babu wurin buya haka za su yi Allah ya kace asirin su kuma mu'minai suna gane su wa minhum man yalmizuka fi sadaqat ومنهم من يلمزك في الصدقات نعم فإن أوفوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون نعم ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حتى دون الله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله سيؤتينا الله من فضله ورسوله wa minhum daga cikin su man yalmizuka fi akwai wanda zai iya cin fuskar ka dangane da dukiyoyin zakka ko sadaka fa in u'tu minha idan aka raba da su aka ba su a ciki radu sai kaga sun yarda sun yi shiru sun kame bakin su wa in lam yu'tu minha amma in ba a ba su ba daga ciki idahum yasfatun sai ka gansu suna bakin ciki suna fushi walau annahum radu ma atahum Allah wa rasulu ina ma a ce da sun yarda da abin da Allah ya ba su shi da manzonsa wa hasbunallah har suka ce Allah shine maishin mu sayutina Allahu min fadlihi ai Allah zai iya kara mana ya bamu daga falalarsa wa rasuluhu da manzonsa ma zai iya kara mana wani lokacin mu haƙura da ɗan abin da muka samu yanzu inna ila Allahi raghibun lalle mu masu sa kwaɗayi ne a wurin Allah Allah ya ce da sun yi haka da shi ya fi musu sai daga cikin asirin munafukai da Allah ke tonawa shi ne abin da Allah ya faɗa a nan cewa su in dai akan abin duniya ne za su iya cin mutuncin kowa su ko abin da suke so shine a raba a basu nasu kawai abubuwan da suke cikin waɗannan ayoyi na darussa suna da yawa gare mu abu na farko shine yana daga cikin alamomin munafuki, mutum ya sanya tsananin kwaɗayi akan abin duniya ta yadda in ya samu an zauna lafiya in ba a bashi ba hankali ya tashi kuma kowa ma ya zama mai laifi a wurinsa shine fa in utu min harazu in dai sun samu a zauna lafiya wa in yu'tau yu'taw minha idahum yaskatun wannan yana cikin halin munafikai jama'a duk mutumin da zai kwalla faransa akan abin da bai riga ya samu ba Allah bai bashi ba amma ya rinka jin kowa ma yana jin kaucin sa me yasa wani yake da kuɗi kawai me yasa Allah ya bada wani shi ya hana shi sai fara jin faushin wani wanda ba shi ya bada kansa ba wannan halin hali ne na munafukai in mutum ya samu shine daɗi in bai samu ba to bala'i wannan hali ne na munafuka jama'a an ji wannan yana daga cikin abin da waɗannan ayoyi ke koya mana shine yana daga cikin halayen munafukai shine cin mutuncin mutane akan abin duniya cin mutuncin ba zai iya tsayawa akan mutanen gidansu ko ɗan uwansa ko shugabanninsa ko malamansa ba zai iya zama har manzon Allah zai iya cin masa mutunci in dai akan abin duniya ne shi yasa Allah ya min mun bayyal mizuka daga cikin su akwai wanda zai iya zuwa ya ci ka. bimana wa minhum man ya'ibu alaika wa yat'anu alaika akwai wanda zai iya zuwa ya maka kaka kaka saboda ba a bashi ba ko da kai ne wallahi na rantse muku da Allah duk mutumin da ya koya wa kansa tsananin kwaɗayi na son abin duniya sai da addini ma don abin duniya yake yi na rantse da Allah wannan ayar tana nuna mana ko a lokacin annabi yake zai iya zagin annabi in annabi ba shi abin duniya ba duk mutumin da yake da tsananin wato tsayawa akan kawai sai ya ci kuɗi ta ko ta ina musamman harkar da ta shafi addini sai da in dai ba a bashi ba bala'i to wallahi Allah ya ce wa minhum man yalmizuka ko kai zai iya ci maka mutunci fi sadaqati akan kuɗin sadaka ko kuɗin zakka shi kawai a bashi shi nasa in ba a bashi ba kuwa to zai iya fushi kuma kai ma sai ka gane fushi wannan ya faru kuwa a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani mutum da ake ce masa zulku sira at-tamimi wannan mutumi ana ce masa zulku wai sira amma asalin sunansa hurqus wani ne mummunan suna mai mummunan gani in ji ala dan ya ce wani mai kwarmin ido amma ga shi da siffa kamar siffan addini kamar mutumin kirki annabi sallallahu alaihi wasallam ya raba dukiya na ganimar hunaini da muka yi bayani ba kun ji dukiya ce mai yawa ba kawai sai wannan mutum ya zo ya tsaya akan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ittaqillaha ya muhammad ce kai muhammad ka ji tsoron Allah daga cikin abin da ya ce masa shine wallahi la in kana Allahu amaraka an ta'dila ma abinka Allah ya umurce ka ka rinka adalci amma wallahi baka mana adalci shi yasa akwai mutane a yanzu da za suna da irin wannan halin in ka ga ya samu to wani ya ko adalci in an raba da shi amma in babu da shi ya fi kowa zalunci wani ya fi kowa zalunci da zage-zage da kowace hankara amma in shi aka bashi za ji ya shi komin zaluncin mutumin wannan halin munafunci ne wallahi wannan halin munafunci ne ya zai gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan magana annabi ya ce masa waila kai ku tiri da kai Ya ce fa man zallabi ya adil alaika ba'di wai kake tsammani in ba ni ba zai iya maka adalci ni din ma ka ce na gaza to wai a duniya zai maka kai irin su ba wanda zai musu sai annabi sallallahu alaihi wasallama Umar ya ce masa ya Rasulullahi wannan munafiki ne ka bani dama in cire wuyansa annabi ya ce bar shi ya ce ai ba shi bane ya ce ihzaru hadha wa ashbahahu ya ce ya ku al'ummata ku kiyaye irin wannan mutumi da shi da makamantan irinsa suna nan suna zuwa ya ce fa inna min ummati fa inna fi ummati ashbaha hada a cikin al'ummata sai an samu irin wannan mutumin wannan manzon Allah ne yake faɗa sallallahu alaihi wasallam akwai shi yanzu ko babu yace yaqra'una alquran ga karatun alqurani a ja aya a ja hadisi la yujawizu tarakiyahum amma baya wuce makoshin su iya aya inda ka ji motsin ayar anan ta tsaya ba ta je cikin zuciyarsu ba ku ne za a ja muku ta yi aiki akan ku amma shi ba za ta yi aiki akan sa ba fa idza kharaju manzo Allah ta sallama ce in irin waɗannan mutane suka bayyana faqatuluhum hukuncin su kisa ku kashe su thumma idza kharaju faqatuluhum yace in suka take bayyana ma ku kashe su thumma idza kharaju faqatuluhum yace in suka take bayyana a ko ina ne ku kashe su manzon Allah ta sallama yana magana akan mutanen da suke bayyana da sunan addini amma suke ta'addanci wani hadisi shine malamai na sunna duka suka yi ittifaki cewa annabi sallallahu sallama yana magana ne akan khawarij da su da mabiyansu khawarij sune mutanen da suke fito na fito da al'umman musulmi kuma wai su ma musulmi ne wanda za su ware kansu su ce duk musulmi ba daidai bane sun kafirta sai su ne suke daidai su halatta jinin musulmi su halatta dukiyar musulmi duk inda aka samu musulmi ya halatta a kashe shi a yi ta'addanci wa yuhlikal harsa wan nasr a kashe kowa da kowa saboda kowa ba musulmi bane sai su su ne waɗanda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa wallazi nafsi biyadihi ma ok shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la in adraktuhum la aqtulannahum qatla'an yace wallahi inda za su bayyana a matsayin ƙungiya ko su yi karfi yace wallahi sai na yaƙe su sai na kashe su irin yadda Allah ya yi kisan ƙare dangi wa adawa haka zan gama da su da wannan ne malamai su ce cewa ya halatta gwamnati ta ɗauki mataki na makami da kisa da albarushi akan duk wani mutum ɗan ta'adda wanda ya bi aƙidan kawarijawa wanda duk addinin mutane bai yi daidai da su ba sai dai in ka yi irin nasu in baka yi irin nasu ba to kai kafiri ne waɗannan mutane annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce maganin su shine kisa kawai jama'a an ji wannan karatu ba saurai dole a faɗa abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada wanda ya zama kuskure Allah ya gafarta mana wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa